tun da misalin karfe shida na safe aka buɗe rumfunan zaɓe a sassan jihar ta virginia inda amurkawa suka ɗunguma don kada ƙuri'unsu a zaben wanda zai fayyace wanda zai gaji shugaba joe biden idan ya kammala wa'adinsa a ranar ashirin ga watan janairun baɗi kusan ɗaukacin rumfunan zaben da na ziyarta an yi zaɓukan ne cikin lumana inda masu kada ƙuri'a suka rika zuwa rumfunan zaben suna gudanar da abin da ya kawo su lami lafiya da zarar katin kari rumfar zaben malaman zaɓe za su tarbe ka hannu biyu suna masu lalemar habin da zuwanka saɓanin yadda ake gani a wasu zaɓuka musamman na ƙasashe masu tasowa a nan amurka masu kada ƙuri'a kan yi zaɓensu ne ba tare da wata tangarɗa ko daɗewa a dogon layi ba domin an yi ya ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa mutane yadda za su kada ƙuri'unsu. um, yanayin zaben anan ba shi da wani uh, wahala komai an sauƙaƙa shi ta yadda mutum idan ya zo ba zai zamanto ya fuskanci wani rudani ba kana ma zuwa zaka ga an keɓe maka wani wuri wanda tuni zaka ga an aje maka bayro wato abin rubutu sai ka zauna da kujera da komai ba wanda zai ga abin da kake yi hatta su jami'an zaben ba za su san ma me kake yi ba na yi kokarin jin ta bakin jami'an zaben da ke mazaɓar freedom high school da ke yankin woodbridge a jihar virginia amma sun ƙi yadda su yi magana ko da yake na yi kicibis da uh, my name is randall webb randall ɗaya ne daga cikin masu aikin sa kai don ilmantar da masu kada ƙuri'a kan yadda za su yi zaben su uh, uh, ya ce a gaskiya komai yana tafiya daidai ni da tawagata muna ilmantar da masu kada ƙuri'a misali ko sun zo da takardar shaidar da ta dace wacce za ta ba su dama su kada kuri'a su bisa kiyasi da na yi a rumfunan zaɓe guda biyu mai kada kuri'a baya wuce sama da minti goma zuwa sha biyar zai kammala komai ya tafi kamar yadda waɗannan ma'auratan suka tabbatar min. My name is uh, Rodolfo. Did you vote? Yes. How easy was it to vote here? Very easy. Milagros. Did you vote? Yes. Did you encounter any problem? No. Was there a long queue? Na tambaye su ne ko sun yi zaɓe suka ce eh. Sai na tambaye su ko sun fuskanci wata matsala suka ce a'a. Na kuma tambaye su ko akwai dogon layi suka ce mun a'a. A yankin na Virginia kamar sauran yankuna ba a ga tururuwar jama'a ba saboda tuni masu kada ƙuri'a sama da miliyan saba'in cikin mutum sama da miliyan ɗari da tamanin da ke rijistar zaben Amurka sun kada ƙuri'unsu a mataki na zaben wuri ko kuma early voting kamar yadda ake kira da turancin Ingilishi. wanda tsari ne da dokar zaben amurka ta amince da shi hakan ne yasa idan ba ka je rumfunan zaɓe ba ba za ka ma san cewa ana zaɓe a amurka ba na ɗan zagaya cikin wasu yankunan jihar ta virginia kuma al'amura na kan kama kowa na harkokin su na yau da kullum a saɓanin yadda za a gani a kasashen mu masu tasowa daga an garkame ko ina idan ana zaɓe a hana mutane zirga-zirga a nan amurka ba haka lamarin yake ba ga mutane nan suna harkokin su ga motoci nan ababen hawa ana kaiwa da komowa ba tare da an hana kowa fita ba illa dai an rufe makarantu waɗanda yawanci ana amfani ne da makarantun wajen a matsayin rumfunan zaɓe da bibikin nesa aka rubuta amma ban da haka komai na yau da kullum na tafiya kamar yadda to yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto ba a fara ƙidayar ƙuri'u ba amma dai idan komai ya tafi daidai cikin tsakar dare zuwa wayewar gari za a fara samun burbushin sakamakon zaben wanda mafi akasari manyan kafafen yada labarai ne ke fara watsawa ta hanyar nuna hasashen dan takarar da ke gaba mahmud lalo daga woodbridge a jihar virginia